gabar zance ta ƙarshe ita ce yaya ake yi a samar da zaman lafiya kuma menene shawarwari gare ku al'ummar jihar zamfara da kuma dukkan yankuna da suke da matsala na tashin hankali ko tsoro ko rashin aminci ta yaya za a yi su dawo wa da kansu da wannan aminci su koma yadda suke ga matakai guda hudu mataki na farko tabbatar da tauhidi karantar da mutane bautar allah tsantsa da ikhlasi da ajiye su akan aƙida tsaftatacciya da ɗora su akan girman allah da girman manzan allah sallallahu alaihi wasallama da darajar biyayya a gare su da kuma yin addini tare da tsarkake shi ga allah ba tare da haɗa shi da kowa ba a cikin bauta gujewa shirka da karantar da mutane tauhidi don su ɗabbaka shi da karantar da mutane menene shirka don su guje ta a guji shirke-shirke a guji tsafe-tsafe a guji abubuwan da mutane suke yi waɗanda suke nuna kafirci wa Allah hakika a wancan zuwa na an nuna mini abubuwa da yawa banda waɗanda na gani a kafofin watsa labarai ga wakilin wannan kafa ta watsa labarai ta bahsan wadda na sha gani tana tura labarai na waɗansu mutane masu tsafi ko waɗanda suka rinka ɗaukan alkur'ani suna yagawa suna jefawa a cikin matsayi dukkan ku kun yi ta ganin wannan ko waɗanda suke yin tsafi da jarirai ana yanka su a yi amfani da jinin su. hakika idan akwai wannan ba za a zauna lafiya ba Allah maɗaukakin sarki ne ya faɗa a alƙur'ani cewa ɗaya daga cikin hanyoyin kamunsa idan ana shirka da kafirci shine Allah ya hana ku sakat ya hana ku zaman lafiya kuma ba dole sai kai idan kana yi ba idan makocinka ko ɗan unguwarku ko ɗan garinku yana yi yana iya shafar ka yana iya shafar dukkan mutanen garin matukar ba ku taru kun hana ba Allah maɗaukakin sarki ya ce mana alkur'ani alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun waɗanda suka yi imani imani na gaskiya kuma ba su kwaɓa imaninsu ba da zalunci na shirka da kafirci waɗannan suke da aminci da zaman lafiya aminci da zaman lafiya baya zuwa ga waɗanda suke shirka da kafirci sai sun yi wa'azi an yi gargaɗi an tsawatar akan a daina shirka da kafirci sai Allah ya dawo muku da amincin haka Allah ya faɗa alƙur'ani وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wala yubaddilannahum min ba'di min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a wa man kafara ba'da dhalik fa ulaika humul fasiqun Allah ce Allah ya yi alkawari wa waɗanda suka yi imani suka aikata ayyuka na gari cewa Allah zai mai da su mamaya a bayan ƙasa duk arzikin da ya ba wa na baya ya kwace ya basu. duk amincin da ya bawa na baya ya dawo musu da shi Allah ya ce zai yi haka irin yadda ya yi wa 'yan baya ai an san Allah ya yi sau da yawa ba sai an kirga ba Allah ya ce satar amsa kadai da za ku samu wannan gata nan a gare ku ya abuduna ni a bauta mun Layu shirku na bi shai a kar a yi shirka da ni da kowa kaga ashe amsar idan muna neman aminci wala hummin ba ba'di khawfihim amna Allah ya canza muku tsoronku ya koma aminci ya abuduna ni layu shirku na bi shay'a a bauta mun kar a hada ni da kowa a cikin bauta ai amsar a fili take don haka satar amsa ta farko gare ku da zai dawo da aminci shine a yaƙi shirka a kuma yi gwagwarmaya a tabbatar da tauhidi gidanka da iyalanka da makotanka da almajiranka da mamunka a karantar da su tauhidi a kuma hana shirka da kafirci wannan shine mataki na farko da zai tabbatar da zaman lafiya mataki na biyu shine a nuna godiya ga Allah Allah baya so idan ya maka wata ni'ima ka nuna kamar kai ka samar da ita a'a ka nuna wannan ni'ima daga Allah take kuma ka gode masa a kanta kuma ka tabbatar da cewa inda ba don Allah ba da ba za ka samu wannan ni'imar ba ƙarfi da dabara da tsimi baya kawo arziki baya kawo zaman lafiya baya kawo aminci baya kawo ci gaba baya kawo nasara a siyasa sai an samu taimako daga Allah don haka duk wanda ya samu kar ya jingina nasararsa ga wani sai dai ga Allah wa man nasru illa min indillahi al-azizil hakim wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk waɗannan suna nuna mana cewa ni'ima kowace iri daga Allah take Allah madaukakin sarki ya ce mana wa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi la shadid Allah ya yi shela cewa idan kuka gode mun zan kara muku haka muna da bukata a wurin Allah mu nuna wa Allah mun gode yawan godiyar Allah yana sa Allah ya kara arziki yawan butulci wa Allah kuma yana sa ya rike arzikin kuma ya kawo rashin zaman lafiya Allah madaukakin sarki ya ce wa daraballahu mathalan karya Allah yana buga misali akan wani gari garin Makka kanat aminatan ai tana cin albarkacin addu'ar annabi ibrahim ta zama gari ne mai aminci mutuma inna akwai nutsuwa ya ti haris ko haragadan min kulli makan ta ko ta ina arziki yana zuwa amma kuma fa kafarat bi an'umillah sai suka yi butulci wa ni'imomin Allah Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Quraishawa suka yi su yi imani da shi suka ma kore shi daga garin suka ki su bauta wa Allah rabbu hadal bait wanda ya basu wannan ɗaki na ka'aba ya ciyar da su kyauta ya basu aminci da suka ki? sai Allah ce fa adaka Allahu libasal ju'i wal khawf sai Allah ya sanya musu rigar yunwa da rigar tsoro Allah ya gallaza musu ta hanyar yunwa da tsananin wahala akan rayuwa kuma Allah ya gallaza musu ta fuskar rashin zaman lafiya bima kanu yasna'un saboda aikinsu don haka kowane gari duk zaman lafiyar ku hakika jihar zamfara tana ɗaya daga cikin jihohin da suka fi ko ina zaman lafiya a tarihin najeriya tun da aka kafa wannan jiha a shekarar 1996 ban taba jin labarin an yi fada ko rigima irin na makota ko communities irin wanda ake yi a sauran jihohi ba ko jiha ta ta bauchi daga shekarar da aka kafa ku zuwa yau ba zan iya kirga adadin fada na communal clashes da aka yi ko tsakanin musulmi da kirista ko tsakanin kabilar fulani da waɗansu ko tsakanin kabilar wance da wane ko saboda dalilin siyasa ban taba jin an yi fada ko yaƙi a tsakanin ku al'umar ku ba amma daga baya aka zo aka jarrabe ku da wannan idan kuka samu matsala Allah ya ce awalamma asabatkum musibatun kad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum Allah ce dan matsala ta same ka kai kuka da kanka sai ka ce kai ka jawo sai ka roki Allah ka koma gare shi menene mafita sai Allah ya kama ka mafita don haka mafita ta biyu gare ku ita ce ku nuna wa Allah godiya akan abin da Allah ya muku na ni'ima kuma ku dawo gare shi sai shi ma Allah ya dawo gare ku